radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu shirye-shirye waɗanda su kaɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda shi kuwa zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana a yi sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar goma sha biyu ga watan yuni shekara ta 2021 wanda daidai da ɗaya ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan yuni shekara ta 1991 aka gudanar da zaben shugaban kasa na farko a tarayyar rasha inda boris yeltsin ya lashe zaben da kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kafin haka dai jamhuriyar rasha ta shirinta cewa dokokin jamhuriyar su ne abin yin la'akari idan suka yi karo da na tarayyar soviet wace ta wargaje a ƙarshen shekara ta 1991 ƙasar rasha tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i miliyan goma sha bakwai kuma ita ce ƙasa mafi girma a duniya ta fuskar faɗin ƙasa domin kowa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na dukkanin doron ƙasa yana a cikin ƙasar rasha ne rasha ta haɗa arewacin nahiyar turai da kuma arewacin asiya masu saurari ko san cewa yau ce ranar 12 ga watan yuni ranar da take a matsayin ranar kasa a kasar philippines amir da wannan rana ta zama ranar kasa ce kasantuwar a ranar 12 ga watan yuni shekara ta 1898 ne ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain kasar philippines dai tana gabashin nahiyar ase ne kuma tana da yawan jama'a da sa kai kimanin miliyan shida a kasarin mutanen kasar dai mabiya addinin kirista ne kamar da kuma akwai musulmi waɗanda su ne marasa rinjaye waɗanda suke zaune a kudancin kasar da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 481 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan yuni shekara ta alif da arba'in spain ta mamaye kasar chile kafin wannan lokacin da turawan spain sun fuskanci turjiya mai tsanani daga indiyawan daji na kasar chile amma a rana irin ta yau sojin spain sun mamaye kasar tare da mayar da ita a ƙarƙashin ikonsu duk da cewa dai turawan spain sun samu nasarar mamaye chile amma ko masu gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka a kasar ba su kasa a gwiwa ba inda suka yi ta faɗa da turawan spain a cikin kasar har zuwa lokacin da jose san martin ɗan ƙasar argentina ya kafa rundunar soji waɗanda suka sadaukar da kansu domin yaƙi da turawan mulkin mallaka a cikin yankin latin amurka baki ɗaya martin ya sanar da kafa rundunar ne a cikin shekara ta 1817 da ya fara kai har-har akan sojin spain a ƙasashe daban-daban da suka mamaye a cikin latin amurka da hakan ya haɗa har da ƙasar ta chile da ƙarshe da turawan spain sun bar ƙasar chile a cikin shekara ta 1818 inda ƙasar ta sanar da samun 'yancin kanta. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi ni lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin kasar iran an gudanar da muhawara ta kashe tsakanin 'yan takarar shugabancin kasa a najeriya kuwa 'yan sanda sun tarotsa masu zanga-zanga a lagos da kuma abuja dubban mabiya addinai sun gudanar da jerin gwano a kasar Kanada domin nuna goyon baya ga musulmi yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a yammacin yau ne aka gudanar da muhawara ta uku kuma ta ƙarshe tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa na iran su bakwai waɗanda za su kara da juna a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a yan wannan muhawara dai dukkanin 'yan takarar sun gabatar da irin shirye-shirye da kuma tsare-tsaren da suke da su ga jama'ar ƙasa da da mutanen ƙasar za su iya fayyace wanda suka gamsu da tsare-tsaren da yake da su idan har ya samu shugabancin ƙasar akasarin abin da 'yan takarar suka fi mayar da hankali a kansa dai shine batun haɓaka tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da bunƙasa masana'antu na cikin gida kamar da kuma dukkaninsu sun sha alwashin tankarar takunkuman amurka wanda ta kaka wa kasar ta iran a ranar juma'a mai zuwa ce dai za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta iran inda 'yan takara bakwai da aka tantance za su kara da juna inda mutane miliyan hamsin da tara wanda suka cancanci kada kuri'a a kasar za su nufi mazaɓu domin kada kuri'unsu a akwatunan zaɓe 'yan sanda a tarayyar najeriya sun yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gungun masu zanga-zangar adawa da gwamnati a biranen lagos da kuma abuja gidan radon faransa ya bayar da rahoton cewa masu zanga-zangar dai sun yi amfani da wannan rana ta goma sha biyu ga watan yuni ne wata take a matsayin ranar demokuraɗiyya a najeriya domin bayyana wa gwamnati bacin ran su akan gazawar da suke zargin cewa gwamnatin ta yi akan fannoni na tattalin arziki tsaro da kuma tsarin tafiyar da mulkin ƙasa bayanai dai sun ce gabanin ranar ta goma sha biyu ga watan yuni da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ware domin girmama dan takarar shugabancin kasa mko a abiola da kuma tunawa da nasarar zaben da ya samu a shekara ta 1993 da gwamnatin soji ta soke a wancan lokaci wasu 'yan najeriya suke amfani da wannan damar wajen shirya gudanar da wannan zanga-zanga a faɗin kasar sai dai jami'an tsaro na 'yan sanda sun kasance a cikin shirin kota kwana inda aka zuba su aurare daban-daban da masu zanga-zanga suke shirin taruwa rundunar 'yan sandan najeriya dai ta kare matakin na a gungun masu zanga-zanga da cewa ba su nemi izinin gudanar da tattakin nasu ba kamar da doka ta tanada rahotanni dai sun ce mutane sun samu fita zanga-zangar a wasu birane na sassan najeriya baya ga lagos da kuma abuja yayin tattakin na ranar 12 ga watan yuni dai masu zanga-zangar su rika daga kwalaye waɗanda suke ɗauke da rubuce-rubuce na adawa da gwamnati mai ci game da neman shugaba muhammadu buhari ya murabus saboda abin da suka kira gazawarsa akan magance matsaloli da suka addabi najeriya to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran dubban mabiya addinai daban-daban a kasar kanada sun gudanar da jerin gwano da gangami domin nuna goyon bayan su ga musulmi waɗanda ake nuna mawariya a kasar tashar cbc ta bayar da rahoton cewa dubban mutane mabiya addinai daban-daban ne suka gudanar da jerin gwano da gangami a birnin london na jihar ontario da ke kasar canada domin nuna takaici da bacin rai akan abin da ya faru na kisan musulmi a kasar dubban masu jerin gwanon da sun yi gangami a daidai wurin da aka kashe musulmi hudu dukkaninsu iyalan gida guda inda suke tare da takin yin tar da allah wadai duna musulmi wariya da kuma kyama a kasar ta canada bai ga birnin london na jihar ontario an gudanar da irin wannan gangami a jihohi daban-daban na kasar canada waɗanda suka hada har da birnin ottawa da kuma toronto inda gangamin ya hada mabiya addinai daban-daban da suka hada da kiristoci da yahudawa da mabiya wasu addinai na daban kuma dukkanin su suna nuna adawa da kin jinin musulmi a nasa bangaren firaministan kasar ta canada ya yi wata ganawa ta wayar tarho da firaministan kasar pakistan imran khan inda imran khan din ya bayyana masa cewa akwai bukatar a rufe wasu shafuka na yanar gizo a kasar kanada waɗanda suke tundura waɗanda ba musulmi ba domin ƙin jinin musulmi a kasar shi ma nasa bangaren firaministan kasar ta canada dai ya nuna matukar damuwarsa akan faruwar wannan lamari inda sha alwashin cewa zai shiga kafar wando ɗaya da duk masu nuna musulmi ƙin jini a kasar mahukuntan kasar saudiya sun sanar da cewa maniyyata dubu sittin ne kawai za su samu damar sauki farale a wannan shekara a cikin rahoton da tashar rusha today ta bayar ta bayyana cewa a yau ma'aikatar kula da ayyukan hajji da umara ta kasar saudiya ta fitar da sanarwa inda a ciki take yin bayani akan kayyade adadin mutanen da za su iya samun damar sauke farali a shekarar bana inda bayanin ya ce mutane dubu sittin ne kawai za a yi rajewa sauke faralin bayanin ya ce ɗaukar wannan mataki ya zo ne sakamakon sake ɓallar sabbin nauyin cutuka na corona a ƙasashen duniya daban-daban wanda hakan ya sa latilas aka ɗauki mataki na ƙayyade adadin mutane waɗanda za su taru a wuri guda domin gudanar da ayyukan ibada na hajji da kuma umara domin ba su kulawa ta musamman a ɓangaren kiwon lafiya hakanan kuma bayanin ma'aikatar kula da ayyukan hajji da umara ta ƙasar saudiya ɗin ya ishara da cewa dukkanin adadin mutanen da aka ƙayyade dole ne su kasance a cikin ƙasar ta saudiya 'yan ƙasa ne ko kuma 'yan ƙasashen ƙetare sannan kuma shekarunsu ya zama tsakanin goma sha takwas zuwa sittin da biyar to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka tsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun makomar sojojin haya ne da aka jibge a Libya idan suka fice daga cikin ƙasar da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don wajen jin abin da ya kunsa. ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Siriya, Syrian Observatory Human Rights, ta jaddada yin gargaɗi kan yadda ƙasar Turkiya take ci gaba da tura sojojin haya zuwa ƙasar Libya. Tana mai jaddada cewa a cikin 'yan kwanaki kaɗan da suka gabata, Turkiya ta ƙara tura wasu ƙarin sojojin haya kimanin 380 zuwa cikin ƙasar ta Libya. Kuma wannan lamari yana faruwa ne a daidai lokacin da ministar harkokin wajen ƙasar Libya, Najla'u mankoshi take jaddada wajabcin fice ficewar dukkanin sojojin haya a cikin kasar a rahoton da kafar watsa labaran sky news ta watsa duk da kiraye-kiraye da buƙatar gwamnatocin kasashe game da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya kan hanzarta kwashe sojojin haya daga cikin libya a matsayin matakin wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar, amma rahoton majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa babu wani mataki da aka ɗauka wajen rage yawan sojojin haya ballantana batun kwashe su kwata-kwata daga cikin ƙasar ta libya duk da alkawuran da ƙasashen duniya da al'amarin ya shafa da kuma na yankin suka ɗauka na kwashe sojojin haya da suka jirge a cikin ƙasar ta libya a rahoton da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan mayun da ya gabata ya fayyace cewar babu wani mataki da aka ɗauka na rage yawan sojojin haya a cikin ƙasar libya ko dakatar da ayyukansu a cikin ƙasar musamman a tsakiyar ƙasar ta libya Wani manazarci kan harkokin siyasa ɗan ƙasar Libya Mahmud Alkazza ya bayyana cewa furcin ministar harkokin wajen ƙasar Libya Najila'u Mankosh kan wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin Libya ya fuskanci rashin amincewa da korafi mai tsanani daga ɓangaren gungun jama'ar da suke goyon bayan ƙungiyar Ihwan a cikin ƙasar ta Libya. a zantawarsa da kafar watsa labaran sky news mahmud alkazza ya bayyana cewa dakarun gungun masu dauke da makamai da ake kira da jagororin juyin halin libya sun fitar da bayani da a ciki suke sukar ministar haƙoƙin wajen kasar ta libya da cewa furucin na jila'o manƙosh kan neman ficewar dukkanin sojojin haya daga libya batu ne na rashin kan gado saboda babu yadda al'ummar libya za ta wofantar da turkiya da ta taimaka mata kamar yadda wani jami'in gungun dakarun masu dauke da makamai a libya sadiq ya buƙaci gudanar da zanga-zangar dubban mutane domin nuna goyon baya ga turkiya tare da kare ta daga bakar siyasar zalunci a cewarsa manazarcin kan harkokin siyasa ɗan ƙasar libya mahmud alkazza ya kara da cewa ficewar sojojin haya daga libya ba zai yiwu ba har sai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan gwamnatoci sun ɗauki kwararan matakai kamar yadda shirin ficewar sojojin hayar za ta taimaka wa sabuwar gwamnatin libya a fagen cimma nasarar ayyukan da ta sanya a gaba na gudanar da haɗin kan ƙasa yana mai nuni da cewa samun haɗin kai ne kawai zai warware rikicin ɓangarorin da ba su ga maciji da juna a ƙasar kuma duniya ta ɗauki matakin shiga tsakani da nufin shawo kan bullar yaƙe-yaƙe a yankunan ƙasar ta hanyar shimfida tsare-tsare da za su warware tushen rikicin kuma haɗin kan ɓangarorin siyasar libya shine zai magance rashin zaman lafiyar ƙasar tare da samun damar ɗaukan matakin fitar da sojojin haya daga cikin ƙasar a nashi bangaren dr Jason muhammad shugaban cibiyar ayyukan leƙen asirin turai da yaƙi da ta'addanci ta european center for counter-terrorism and intelligence studies a ƙasar libya ya bayyana cewa Ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini da sojojin haya da aka kwaso daga ƙasar Siriya sun zame makami a hannun wasu manyan ƙasashen duniya da na yankin wajen juya akalar haƙoƙin siyasa a cikin Libya kuma suna kare musu manufofinsu kuma irin wannan ne ke faruwa a yankin arewacin ƙasar Siriya inda ƙasar Turkiya take amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi masu ɗauke da tsauran ra'ayin addini da sojojin haya domin cimma manufofinta a ƙasar ta Siriya kuma halin yanzu haka ta kwaso su zuwa kasar libya domin gudanar mata da yaƙi ƙarƙashin tsohon firaministan kasar fayyas assarraj da ya haɗa kai da turkiya a lokacin shugabancinsa dr jasim muhammad ya gabatar da wasu hanyoyi hudu da yake ganin ya dace kasar turkiya ta bi su domin kwashe sojojin hayar da ta jirgi a cikin libya da nufin komar da su wurin da suka fito a wani bincike da ya gudanar kuma ya wallafa ƙarƙashin taken sojojin haya a libya da manufar jibge su da nufin samun dukiya yana mai bayyana cewa idan har gwamnatin turkiya za ta ɗauki matakin mutunta yarjejeniyar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan buƙatar neman wanzar da zaman lafiya a libya to za ta iya kwashe sojojin hayarta domin mai da su zuwa yankin arewacin siriya cikin mutunci matuƙa tana son kare kimarta tare da ci gaba da ɗaukar nauyin sojojin hayar ta fuskar kuɗi kuɗaɗe kamar yadda aka ci mai yarjejeniya tsakaninta da waɗannan ƙungiyoyi amma rashin yin hakan akwai yiwuwar bullar sabani tsakanin turkiya da shugabannin kungiyoyin gungun mayakan lamarin da zai kai ga tona asiri ga turkiya kan yadda ta gudanar da safarar gungun mayaka zuwa cikin kasar libya A bisa mahangar Dr. Jasim Muhammad akwai yiwuwar hakan ya kubutar da Turkiya daga samun wata matsala da gungun waɗannan sojojin haya masu ɗauke da tsaron ra'ayin addini ta hanyar tsaro. kuma akwai yiwuwar bayan ficewar su daga libya su kama hanyar wurare da suka fito tun asali maimakon komawa yankin arewacin siriya wato kasashen yammacin turai da nahiyar afirka hanya ta biyu da dr jasim muhammad ya gabatar a ƙarƙashin bincikensa musamman kan shirin arewacin afirka ita ce akwai yiwuwar bayan ficewar gungun sojojin hayar daga ƙasar libya su sulale zuwa ƙasashen arewacin afirka musamman ƙasar tunisia domin haɗewa da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini da suke da matsugunai tare da samun gindin zama a wannan yankin kuma abin da ke ƙarfafa wannan mahanga shine mafi yawan sojojin hayar sun gudanar da yaƙi a cikin ƙasar siriya ce ƙarƙashin jagorancin jagorancin kungiyoyin ta'addanci ta Da'ish da Jubhatun Nusra da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda da aka jibge a cikin kasar kuma har yanzu akwai alaka a tsakanin gungun masu tsaurin ra'ayin addinin tare da karfafa batun samun haɗewarsu domin ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da juna. Hanya ta uku da Dr. Jasim Muhammad ya gabatar ita ce akwai yiwuwar gungun sojojin hayar su koma yankin yammacin Afirka ganin yadda kungiyoyin 'yan ta'adda suka samu ƙarfi da ƙara yaɗuwa a wannan nahiyar. kamar yadda binciken cibiyoyin masu sanya ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda suke nuni da hakan hanya ta hudu da dr jasim ya gabatar ita ce yiwuwar komawar gungun sojojin hayar zuwa kudancin turai saboda sojojin hayar suna da damar yin kutse zuwa yammacin turai ta hanyar teku daga libya kuma babu wani jami'in tsaro daga libya da ya isa ya taka musu birki musamman ganin yadda mafi yawan gungun sojojin hayar sun fi fifita tarar aradu da ka wajen shiga teku daga gabar tekun libya zuwa gabar tekun kasar italiya sannan su watsu cikin sauran kasashen yammacin turai kuma wannan mataki ne kasashen yammacin turai suke tsoro dr jasim ya karkare mahangarsa akan makomar gungun sojojin haya da suke cikin libya da cewa matukar sojojin hayar suka ci gaba da zama a cikin kasar libya to babu makawa za su zame suna da ta cewa a harkokin tsaron kasar gami da siyasa inda hakan ke nufin gungun sojojin haya da asalin mafi yawan su mutane ne masu dauke da tsaron ra'ayin addinin islama da suke daukan matakan wuce gona da iri kan jinsin dan adam za su zame suna taka gagarumar rawa a libya tare da gudanar da alaka da bangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki kamar yadda sojojin hayar za su ci gaba da zama babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar libya da ma ƙasashen da suke makwabtaka da ita kai har sauran ƙasashen duniya matukar suka shimfiɗa ikon su a ƙasar libya tare da gudanar da harkokinsu cikin 'yanci inda za su samu damar safarar 'yan ta'adda zuwa kowane sako na duniya a hukumance dr jasim ya kara da cewa tabbas ci gaba da zaman sojojin haya masu dauke da tsaurin ra'ayin addinin islama a cikin kasar libya tafiyar da harkokin siyasa da na tsaro za su fuskanci mummunar gibi kuma akwai yiwuwar wasu gungun masu tsaurin ra'ayi su mai yankunan man fetur ɗin libiya da sauran harkokin samun arzikin kasar lamarin da babu mai fatan ganin an yi hasarar tushen arzikin libiya da madafun ikon kasar sakamakon raunin matakan halin ko in kula da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai gami da amurka suke nunawa kan makomar ƙasar libiya a gefe guda kuma wasu masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar masar sun bayyana cewar matakin da sabon shugaban ƙasar amurka joe baden ya ɗauka na matsin lamba kan ƙasar turkiyya domin ganin ta janye sojojin hayar da ta jirgi a cikin ƙasar libya ya yi daidai da mahangar mahukuntan masar masanar sun kara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta yi hannu riga nesa ba kusa ba da tsohuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin donald trump da ya amince da tsoma bakin ƙasar turkiya a harkokin libya sakamakon haka mahukuntan turkiyya suka ɗauki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke iyakar gwamnatin Siriya zuwa ƙasar Libya tun a farkon shekara ta 2020 da ta gabata inda sojojin haira suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin Tripoli fadar mulkin Libya tare da samun cikakken goyon bayan tsohon firaministan kasar ƙasar Fayyaz sarraj gami da gabatar musu da albashi. wakilin jakadan kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya richard mills ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ficewar dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya domin mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard ya kara da cewa cin mai rajijeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar ta libya b o kamar yadda wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin janeba tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da yin aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin ana aiki da yarjejeniyar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 Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. sai gashi waɗanda na ɗauka su ne mutane saboda kwaɗayi da son abin duniya na daga ƙarshe su ne mutanen da suke neman hallaka ne. na cuci kaina na ciyar da iyalina da haramun na shayar da su haramun na tufatar da su da haramun na manta manzon Allah yana cewa duk tsokar da ta ginu da haramun kafin ta shiga aljanna sai wuta ta cinye wannan tsoka kai cona ni umar a matsayina wanda ya karatu a wajen babban malami wanda ya tsaya kai da kafa ya gina mu ya cire son zuciya ya koya mana saboda yana so ko bayan ran shi mu koya mana bayan shi sai ga shi ni ne nake goya ma mutanen banza baya ilimi na da Allah ya bani na amfani da shi wajen taimakon barayi ba don komai ba saboda son kuɗi da nake da shi ni da boka ba mu da bambanci na yi amfani da ayar Allah wajen haɗa sihiri da zai taimaki barayin wallahi malam nasidi na yi nadamar wannan rayuwar da na saka kaina ni da kai haka malam ya koyar da mu sai gashi na kasa rike amanar almajiran da allah ya bani na maida su tamkar bayi aikin da suke mani ya fi karatun da nake koya masu yawancin yaran da suke lalace duk ta sanadiya ta ce ina zan kai girman wannan zunubin malam diyata da nake takama da ita sun lalata min ita ni na san alhakin mutumin da na bada goyon baya wajen shigar mashi gida ne har aka lalata mashi ɗiya ya biyo ni domin ni ne na aikin da suke takama da shi har suka shiga gidan suka aikata wannan barnar duk da ba ni ne na ce su lalata mishi ɗiya ba amma ina da kamasho a ciki ina zan sa kaina malam kuka sosai malam ya sa gaba ɗaya wajen sai da tausayin malam ya kama su sai yadda ya ce malam ka daina faɗar haka har gobe kana nan a matsayin malamina domin komai na zama a rayuwa kai ne sila ka ilmantar da ni ka ciyar da ni ban da abin da zan iya saka maka da shi na yafe maka duk abin da kai mani ni ma ina roƙon Allah da ya yafe mani abubuwan da na yi maka a bayan idan ka cikin kuka mala ya ce babu abin da kai mun sagedi na yafe mako gaba ɗayan ku nazir kai ma ina roƙonka afuwa don allah naziru ya ce komai ya wuce malam allah ya baka lafiya malam nasiru ya ce amin malam imam dama irin wannan ranar nake guje maka ka gode allah da ya barka da ranka har ka iya neman yafiyar kaɗan daga cikin mutanen da ka zalunta sauran da ba sa nan kuma sai dai ka ci gaba da istighfari domin na san ba za ka taɓa samun wasu daga cikinsu ba shi yasa ake son kullum bawan ya yi aiki tsakani da Allah domin ranar da zai yi nadama ba lallai ba ne ya iya samu yadda yake so gara laifi ya tsaya tsakaninka da Allah ne da a ce da bawansa ne domin za ka iya neman yafiyar Allah ko da kana kwance ne ne kuma zai iya yafe maka kai ko baka raye wasu za su iya roƙa maka yafiyar Allah kuma idan ya so ya karɓi roƙonsu amma idan wani ka cutar har abada matuƙar ba shine ya yafe maka ba Allah ba zai taɓa yafe maka ba haƙƙin wani akan wani ba waɗannan almajiran da iyayensu suka kawo su wajen mu ba wai suna nufin mu azabtar da su bane karatu suke kawo su duk da su ma suna da laifi a kullum idan na kwanta ina roƙon Allah ya sa ta rana yanayin karatun almajirai ya canza ina roƙon Allah ya sa su ma a ba su haƙƙin su kamar kowa kuma hakan ba zai yiwu ba dole sai an samu tsayayyun adalai waɗanda zai koyar da su don Allah kuma ya kafa hujja akan kowane iyaye idan suka kawo yaransu dole su ringa kawo masu abinci duk wata sannan za su ba da kuɗi da za a ringa kula da lafiyarsu idan aka samu haka ina mai tabbatar muku almajiranci zai yi sauki a ƙasar nan ko barace-baracen da almajirai suke a gidajen mutane za su yi sauki karatun sosai ya fi yawa akan barnarsu. domin ni na san akwai da yawan iyayen da suke kawo yaransu ba wai don karatu ba wasu saboda talauci yake sa suke kawo su shi yasa suke roƙon malamai akan kada su bar su su ringa zuwa gida wanda wannan san ba daidai ba ne ya kamata a ce yaro ya ringa zuwa yana ganin iyayen shi domin su ringa sanin halin da yake ciki kuma suna ƙara nuna mashi yadda rayuwa take amma san wasu iyayen ba wannan ba ne a ransu burin su bai wuce su taro yaran domin su samu sauƙi ba sun manta da cewa idan za su kawo su malamin ba idanuwan dubu gare shi ba ba baki da yawa gare shi ba ba kunnuwa da yawa gare shi ba yadda suke haka yake sannan mutanen da suke karkashin shi suna da yawa ta yaya zai iya saka ido akan kowane yaro tunda ba wasu kuɗi ake bashi da zai iya ɗaukar masu taya shi kula da yaran ba hannu ya sa yana goge kwalla da ta zubo mashi ɗago kai yayi yana faɗin wallahi mu malamai akwai ƙalubale da yawa a kanmu duk wanda ya fito ya ce ya amince zai koyar da al'umma yanda za su bauta ma Allah hakika ya tabbatar akwai ƙalubalen da yake tun karo shi kuma ba zai taɓa fahimtar ya ƙalubalen yake ba har sai ranar da ya tsaya a gaban Allah wallahi ina matukar tsoron zuwan wannan ranar kuma dole sai ta zo dole kowa ya fuskance ta ko da ya shirya ko bai shirya ba ya Allah ya sa wannan abu da muke koyarwa ya zama hujja a gare mu ta yadda za mu tsallake duk wasu tambayoyinka ya Allah waye yana kuka ya bar wajen tun da ya fara magana naziri ya tsura mashi idanuwa hawaye suna zubo zuba daga idanuwan shi sosai maganganun malam nasidi suka yi tasiri a zuciyar shi gaba ɗaya mutanen wajen sai da suka zubar da kwalla nan su naziru suka yi ma malam sallama akan za su dawo zuwa dare kuɗi baba kamar ya ba wa malam yana faɗin allah ya ƙara sauki malam bai da bakin amsa saboda kukan da yake yi zaliha da take gefe ita ma kuka take yi haka suka yi ta masu sallama suka fita jiki a mace To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rayon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan zaku ku tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi yau dinnan. a cikin shirin namu na yau zamu fara wata safar tattaunawa ce da malam ɗayi zakariya adam wani limami a angon gangaren jos da ke tarayyar nigeria har ila yau kuma mai taimakawa wajen tafi da harkokin jama'a na yau da kullum sannan kuma mai gabatar da tafsiri a cikin watan azumi watan limami zai yi mana bayani ne kan yadda ake samun ɗa nagari bisa tarbiyyar addinin musulunci Allah shiga ta malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba ba'du assalamu alaikum magana kan tarbiyya to gaskiya ne tarbiyya shine ginshiki na rayuwa ta musulmi maza da mata a duk inda idan babu tarbiyya to abubuwa sun shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku nema wa ‘ya'yayen ku iyaye mama ce ya kace ka nema wa ɗanka a uwa abin da wannan yake nufi shine a wani gida za ka yi aura wa za ka aura ya ɗabi'an mutanen gidan ita kanta yarinyar ya ɗabi'an ta yake halaye da da yadda yake gudana a gida lallai ana bukatan wannan wannan shine ma'anan cewa ka nema wa ƴaƴa wato ka nema wa ka nema wa a iyaye ma'ana gargaɗin cewa a inda da ka je ka auro yan nan idan yar gidan da tarbiyya to babu shakka kana sa rai naka da za ka haifa daga bikinta to za ka sa wato masu nutsatsen hankali da nutsuwa abin da yake faruwa ko abin da mutum mahudar mm, yan adam ko kuma na harkokin rayuwa gaba ɗaya ba za a same shi ba in muna nan idan kyawawa ne kuma to kana fatan za ka iya samun shi na tuna da abin da yake faruwa a can baya tun da daɗewa tun kafin ma zuwa musulunci al'ada ta hausawa akwai irin waɗannan al'amura da aka yi kafin ka nemi yar mutum ɗanka baya da hurumi hujjar da zai tashi ya ce yana son a ba bashi ya je neman aure shi da kansa a iyaye ne sukan tashi su nema waɗansu aure da suke ko a lokacin shi ne idan na lura cewa kai ɗin na mutumin kirki to na kan zo in nemi cewa ka bani iri in ba wa ɗana to yadda zan gane cikin mutumin kirki ne akwai abubuwa da suke hauna da shi guda hudu na farko akan duba cewa kai din nan wato ba a samu wani ciwo a jikinka ba ma'ana ba ka da ciwon kuturta a gidanka a wancan zamani bayan wannan kuma ba taɓa yin abin kunya a gidanka ba ma'ana yarka ba ta taɓa yin fasikanci har ta haihu a waje ba tare da miji ba sannan kuma abu na uku shine kai din nan ba mayi ba ne sannan kuma na hudu shine kai ba barawo ba ne. ba a wancan zamani idan har ka cika wannan sharuɗa to uba daga wani guri wanda ke kula da kai zai taso ya zai ce ka bani iri in ba wa ɗana mana kai in kai kanka ka zama iri ne kamar da zaka tace iri in zaka je ka shuka a gona to shikenan ka zama canka cancanci kai ma a nan a nemi wani abu a wajen ka me kake nema da iri in ka shuka mummuna iri ba zai kyau ba kayan ba za su wuce a gonan ka ba amma ka samu kyakkyawan iri ka shuka kana fatan irin zai tsoro ya kyau wannan shine ma'anan wato idan ka zo ka nema wajen mutum din nan to ka tabbatar da cewa mutum na kwarai ne wani abubuwa babu wajensa da shi kan zai iya za ka ɗauka yarka da za ɗaukan abin nan a za ta zo ka nemi yarsa ya baka ta ba wa ɗanka ba ɗa ne kan tashi ne mu auren ba da kansa abu ba kuma yarinya ce da ka zo ta kawo uban da kuka cewa na sami jirin aure ba a wancan lokacin haka ke wannan al'ada ce ta ƙasar hausa wanda yake kafin ma zuwa musulunci. masu kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radiyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron malam ɗayyib adam zakariya wani limami a unguwar gangaren jos da ke tarayyar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda addinin musulunci ya tabbatar da wasu kyawawan ɗabi'un jama'a kan tarbiyya da fatan iyalai za su amfana. bayan da musulunci ya zo sai aka kara wa'yansu abubuwa kan nan din ba a canza su ba. Aka yi maganar cewa to kai kanka uban da kake neman in baka yata ka ba wa ɗanka kai din ya kake. Shikenan idan har kai ma kana da irin wannan ɗabi'u guda hudu da aka lissafa to shikenan zan iya ah, ka cancanci in baka yata to amma kuma zan kara guda da akai. Wani ne da yan shi ne kai din kana iya noman da kake ce da gidanka don kada in je sai da akuya kuma ta suna cin gata. kada ba ka yar da kuma tana neman abinci a waje wannan abubuwa guda hudu abu guda biyar ya isa wancan lokacin bayan musulunci da ya zo kuma aka kara guda ɗaya to kana musulmi ne ko kai ba musulmi ba ne saboda wa'annan al'amuran gaba ɗaya in an lura tun daga farkon da aka fara su har yanzu fa suna nan dai akan haka inna ma dai sunayen su ne kawai aka cancanta har ma aka samu yanzu in an zo ɗaurin aure akan ce a kawo takardar gwajin lafiya ka kaga a wancan lokacin ma ai ana maganar lafiya din cewa cewa kai ba kutubta ba ne kai ba ba ne saboda ne ana an ɗauka cewa a wancan lokacin kuturta takan tashi takan kama wata wata takan buga duk dan da wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin da majazun kamata da yadda asali ka guje wa ne ciwon zazan wato ciwon kuturta amma yadda ya ka guje wa wa zaki ya sake tsoro a wajen kada za ke halakar da kai to wannan cewa ma ana yana iya bi daga wancan tashi ya dawo nan ya dawo nan har ya zo ya samu yadda za ka haifa daga gidan su ya sa wancan mutane ba sa bukatan mai wannan yanayi to har yanzu idan ka zo wajen ɗaurin aure ba ka iya ba a iya ce maka wani ba da lafiya kuma ka yadda ka ci a auren ko ka ba shi yarka ba zai yi ba ba ka al'ada ba ta canja ba a sunaye ne ba iya canza yanzu in ka zo ɗaurin aure ana gwaje-gwaje takardu da wannan da wannan da wannan cututtuka iri daban daban ana tabbatar da cewa sun yi to idan ya faru an samu yarinya ta cancanci gina uban ta cancanci a yarsa kai ma ka samu dacewa cewa ka za a bashi to shi kenan wannan an sami tufafi guda hudu wannan kuma na baya daga bayan zuwa musulunci dama musulunci ya yi da cewa hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda ya zo neman auren yarku in musulmi ne shi to ku ba shi auren yar don gudun kada na su tashi daga baya to wannan abin da aka yi kenan a wancan lokacin har yanzu na ɗauko tarihin daga can baya-baya don neman foundation wato gini akan yadda za a samu ɗa na kwarai yadda musulunci ya tsara to haka kuma zo ga yanzu yanzu ga shi mun zo ga wannan zamani wanda al'amura duka gaba ɗaya idan ka hango daga can baya duba yanayin da ake tafiya yanzu za ga cewa akwai damuwa a wannan duniyar gaba ba ma a najeriya kawai ba a wannan duniyar gaba daya kusan yara suna so su zama wato kamar ƴaƴan agwagi suna gaba wasu tana dosa a madadin wacce take gaba 'ya'yan su bita ba an sauraro ga shi dai malam ya koro bayani kamar yadda ya saba to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe muna yi wa malam ɗayyub zakariya wani limami a angulgan garin jos da ke tarayyar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan jama'a da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni awar kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To ma sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin jerin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin rediyo hausa voh da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar to shirin namu a yau zai dubi ne kan shirin faransa na shanye karunta da ke yaƙi da ta'addanci a yankin sahel ƙarƙashin tawagar nan ta barkan hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla a ranar alhamis dinnan ce shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana shirin janye dakarun kasarsa da ke yaƙi da ta'addanci a yankin sahel a ƙarƙashin rundunar nan ta barkan da ta shafe kusan shekaru takwas tana yaƙi da ta'addanci a yankin da kuma buƙatar kafa wata sabuwar runduna ta ƙasashen duniya yayin jawabi ga manema labarai shugaban ya ce za a kawo ƙarshen rundunar barkan yayin da za a kafa wata sabuwar runduna ta sojojin ƙasashen duniya da aka yi wa suna ta kuba wadda za ta kunshi ɗaruruwan sojojin ƙasar ƙasar faransa yanzu haka na da dakaru sama da dubu biyar a yankin sahel waɗanda aka girke da sunan yaƙi da 'yan ta'adda kuma an baza su ne a cikin ƙasashe da dama da ke yankin macron ya ce lokaci ya yi da za a sake fasalin rawar dakarun faransa ke takawa wajen sake tsarin zaman sojojin ƙasar a yankin sahel baki ɗaya shugaban ya ce nan gaba kaɗan za a yi cikakken bayani kan yadda dakarun za su kasance da kuma irin rawar da za su taka baki ɗaya an kafa rundunar barkan ne a watan janairun shekarar 2013 sabuwar rundunar takuba da za ta maye gurbin barkan a halin yanzu ta kunshi dakaru 600 daga kasashen turai rabin su faransawa ne sai 140 daga sweden an kwashe shekaru shugaban faransa emmanuel macron na neman taimakon kawayen kasar da ke yammacin duniya domin daukar nauyin yakin don ganin an murkushe ayyukan ta'addanci da ke barazana ga yankin sahel mutuwar shugaban kasar chadi idris debi wanda babban abokin tafiyar faransa ne da kuma juyin mulkin da aka yi a kasar mali sun daɗa haifar da barazana ga yankin wani bangare na jawabinsa shugaban macron ya ce matakin kungiyar ecowas na amincewa da kanar asimi goita a matsayin shugaban mali na rikon kwarya babban kuskure ne masharhanta da dama daga kasashen yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da matakin faransa na janye sojin nata da ke yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel ba zato ba tsammani ne dai shugaba emmanuel macron ya fito fili ya bayyana manufofinsa na soke rundunar balkan. duk da yake manufofin macron na nufin sake wani sabon salo ne game da yaƙi da 'yan ta'adda kalaman shugaban dai na ci gaba da janyo ra'ayi mabambanta daga masana a ƙasashen da matsalar ta ta'addanci ta fi shafa wasu masana na ganin akwai wuya ƙasashen da faransar za ta bari su kai labari akwai masu ganin cewa janye dakarun na faransa za su baro gibi musamman ma ga kungiyar jifaf Sahel da ke dogaro da karfin wuta da manyan makamai da fasahohin yaƙi da sojojin ke da shi bayan sun shafe tsawon shekaru fiye da takwas suna yankin. To amma an jima a wasu kasashen yankin da ake ta gudanar da zanga-zanga ta kinshinin sojojin Faransar da ma siyasar ta a yankin. Wasu na ganin baiwa sojojin kasashen yankin cikakken horo da kayan aiki zai taimaka masu sosai kakkaɓe gungun masu ɗauke da makamai a yankin. ba tare da ma taimakon sojojin kasashen yamma ba hakan dai na da nasaba ne da yadda gungun kungiyoyi masu dauke da makamai ke cin karansu babu babbaka a yankin duk da sojojin kasashen yamma da ke akwai a yankin waɗanda ke da kayan aiki na zamani irin su jirgi mara matuki da sai sauransu a don haka wasu na ganin cewa dole ne sojojin yankin a yanzu su dogara da kansu don yakar 'yan ta'adda su kaɗai duba da yadda suke kara kaimi da har-hare a halin yanzu dai 'yan kasar mali sun fi kasancewa cikin rudani saboda da yawa daga cikinsu sun nuna rashin fahimtar abin da shugaba macron ke nufi da shanye sojojin na tawagar barkan wasu na alakanta matsalar da kasar ke fama da ita da kasancewar sojojin faransa a kasar hakikanin gaskiya a yanzu ya yi wuri-wuri a gane takamaimai da faransa ke nufi da zan yi dakarun nata amma kuma a ɗaya ɓangare tana ɗauko batun kasancewarsu a cikin rundunar takoba da ta ƙunshi dakarun ƙasa da ƙasa ko da cikakkun hujjojin na shugaba macron su ne na soke rundunar barkan daga yankin to amma kuma hakan ba zai hana sojojin faransa kasancewa a yankin sahel ba inda za su ci gaba da aiki kafada da kafada. da takwararrunsu na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin rundunar mai suna ta kuba za a fi gane cewa faransar na son rage sojojinta ne da kuma zuba wasu a rundunar ta ta kuba to sai dai a nan ma a rundunar ta kuban faransar ce za ta yi uwa da makarkashiya duk da yake al'ummomi daga ko'ina cikin yankin na ci gaba da tsanar zaman sojojin faransar a yankin tabbas faransa da kanta ma ta san cewa mafi yawan al'ummar yankin sahel sun tsane ta kawai ba yadda za ta yi ne saboda jita-jitan cewa rasha na kokarin neman kulla kawance da wasu kasashen yankin kuma zaman dakarunta a yankin dama tun can ya samu daurin gindi ne na tsawon shekaru daga wasu shugabannin kasashen yankin da ake wa kallon 'yan amshin shatan faransa irin su hambararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar keta tsohon shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isufu da kuma murgaye idris debi itino na kasar chadi kafin sanar da wannan matakin na janye dakarun na tawagar barkan dama shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya ce kasarsa ta dakatar da aikin wanzar da zaman lafiya da take yi a mali har sai lokacin da aka gudanar da zaɓe tare da mayar da kasar kan tafarkin mulkin demokradiyya wannan dai na zuwa ne bayan jurin mulkin da sojoji suka yi har sau biyu a cikin watanni tara a kasar ta mali mai fama da ayyukan 'yan ta'adda matakin dai kamar faɗa da cikawa ne domin kuwa tun a watan Agustan shekarar da ta gabata ne ta da ashirin bayan da sojojin kasar ta Mali suka kifar da gwamnatin Ibrahim Bubakar Keta Faransa ta soma gargadi kan abin da kan iya biyo bayan shugaban mulkin. Ɗaya daga cikin barazanar da ta yi kuwa shine zan yi rundunar ta. ana dai ganin faransar mai sojoji sama da dubu biyar da ta jibge a kasar mali ba za ta iya cewa ta yi tasiri wajen shawo kan matsalar tsaron da mali ke fuskanta ba matsalar da ta kasance ɗaya daga cikin dalilan da suka shanyo zanga-zangar nan na son ganin bayan mulkin ibrahim bubakar keta kafin asimi gweta ya jagoranci juyin mulkin da kifar da gwamnatin shugaban da ake lakabi da ibeka gwaita da ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na riko ya ce akwai abin da ya hango a lokacin dai faransan ta ce umarnin dakatar da ayyukan sojojinta zai so soma aiki nan take har sai an tabbatar da lokacin da gwamnatin rikon kwaryar za ta mika mulki ga zahihiyar gwamnati da za a samar bisa tafarkin mulkin demokradiyya a zaben da za a tsara gudanarwa a watan fabrairun shekarar 2020 mai zuwa faransar ta kara da yin gargadi ga mali na gujewa yin wani juyin mulki da ta ce zai jawo ta yi mai gaba daya tun bayan hambar da gwamnatin ibrahim bubakar keta da sojoji suka yi a bara aka soma samun tsamin dangantaka a tsakanin faransa da ta yi wa malin mulkin mallaka duk wannan dai na zuwa ne a yayin da kasar ta mali ke ci gaba da kasancewa a ƙarshen shugabancin kanar asimi goita wanda ya jagoranci juyin mulki har sau biyu a cikin watanni tara ya kuma ayyana kansa a matsayin shugaban kasar a yanzu shugaban kungiyar kasashen afirka ta yamma jean claude kasi bro ya ce hukumomin kasar mali sun tabbatar da aniyarsu ta dawo da mulkin demokradiyya a cikin kasar mustaburu wanda ke cikin tawagar wakilan kungiyar ecowas ko kuma sai da yawo da ta ziyarci bamako bayan kanar asimi goita ya karbe iko daga hannun gwamnatin rikon kwarya ya ce sabbin shugabannin sojan sun bayyana aniyarsu ta gudanar da zaɓe a watan fabrairu mai zuwa da kuma mika mulki ƙungiyar ecowas da au duk sun dakatar da mali sakamakon juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi sau biyu a cikin watanni tara kanal goita ya karbi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban rukun kwarya na ƙasar mali a ranar litinin kuma tuni ya naɗa togal mega wanda farar hula ne a matsayin sabon firaminista to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka ke cewa da ku bisalam a huta lafiya To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. a yammacin yau ne aka gudanar da muhawara ta uku kuma ta ƙarshe tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa na iran su bakwai waɗanda za su kara da juna a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a yan wannan muhawara dai dukkanin 'yan takarar sun gabatar da irin shirye-shirye da kuma tsare-tsaren da suke da su ga jama'ar ƙasa da da mutanen ƙasar za su iya fayyace wanda suka gamsu da tsare-tsaren da yake da su idan har ya samu shugabancin ƙasar akasarin da 'yan takarar suka fi mayar da hankali a kansa dai shine batun haɓaka tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da bunƙasa masana'antu na cikin gida kamar da kuma dukkaninsu sun sha alwashin tankarar takunkuman amurka wanda ta kaka bawa kasar ta iran a ranar juma'a mai zuwa ce dai za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta iran inda 'yan takara bakwai da aka tantance za su kara da juna inda mutane miliyan hamsin da tara wanda suka cancanci kada ƙuri'a a kasar za su nufi mazaɓu domin kada ƙuri'unsu a akwatunan zaɓe 'yan sanda a tarayyar najeriya sun yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa gungun masu zanga-zangar adawa da gwamnati a biranen lagos da kuma abuja gidan radon faransa ya bayar da rahoton cewa masu zanga-zangar dai sun yi amfani da wannan rana ta goma sha biyu ga watan yuni ne wacce take a matsayin ranar demokuraɗiyya a najeriya domin bayyana wa gwamnati ɓacin ran su akan gazawar da suke zargin cewa gwamnatin ta yi akan fannoni na tattalin arziki tsaro da kuma tsarin tafiyar da mulkin ƙasa bayanai dai sun ce gabanin ranar ta goma sha biyu ga watan yuni da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ware domin girmama dan takarar shugabancin kasa mko abiola da kuma tunawa da nasarar zaben da ya samu a shekara ta 1993 da da gwamnatin soji ta soke a wancan lokaci wasu 'yan najeriya suke amfani da wannan damar wajen shirya gudanar da wannan zanga-zanga a faɗin kasar sai dai jami'an tsaro na 'yan sanda sun kasance a cikin shirin kota kwana inda aka zuba su aurare daban-daban da masu zanga-zanga suke shirin taruwa rundunar 'yan sandan najeriya dai ta kare matakin na a gungun masu zanga-zanga da cewa ba su nemi izinin gudanar da tattakin nasu ba kamar yadda doka ta tanada rahotanni dai sun ce mutane sun samu fita zanga-zangar a wasu birane na sassan najeriya baya ga lagos da kuma abuja yayin tattakin na ranar 12 ga watan yuni dai masu zanga-zangar sarka ɗaga daga kwalaye waɗanda suke ɗauke da rubuce-rubuce na adawa da gwamnati mai ci game da neman shugaba muhammadu buhari ya murabus saboda abin da suka kira gazawarsa akan magance matsaloli da suka addabi najeriya to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zuma ku ne daga hausa radio boh a birnin tehran dubban mabiya addinai daban-daban a kasar kanada sun gudanar da jerin gwano da gangami domin nuna goyon bayan su ga musulmi waɗanda ake nuna mawariya a kasar tashar cbc ta bayar da rahoton cewa dubban mutane mabiya addinai daban-daban ne suka gudanar da jerin gwano da gangami a birnin london na jihar ontario da ke kasar canada domin nuna takaici da bacin rai akan abin da ya faru na kisan musulmi a kasar dubban masu jerin gwanon da sun yi gangami a daidai wurin da aka kashe musulmi hudu dukkaninsu iyalan gida guda inda suke tare da takin yin tar da allah wadai duna musulmi wariya da kuma kyama a kasar ta canada bai ga birnin london na jihar ontario an gudanar da irin wannan gangami a jihohi daban-daban na kasar canada waɗanda suka hada har da birnin ottawa da kuma toronto inda gangamin ya hada mabiya addinai daban-daban da suka hada da kiristoci da yahudawa da mabiya wasu addinai na daban kuma dukkaninsu suna nuna adawa da kin jinin musulmi a nasa bangaren firaministan kasar ta canada ya yi wata ganawa ta wayar tarho da firaministan kasar pakistan imran khan inda imran khan din ya bayyana masa cewa akwai buƙatar a rufe wasu shafuka na yanar gizo a kasar kanada waɗanda suke tunda waɗanda ba musulmi ba domin ƙin jinin musulmi a ƙasar to kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake mu yanzu dai a kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran